sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa wala wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشدا أوتن ترى رمضان hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da ranar 15 ko a watan uku watan march shekara ta 2026 allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na ubayi bin ka'ab da ke nan unguwar ayagi yan kifi kan titin tafiya mai gatari karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da tafsirin ramadan a wannan wata mai alfarma muna sura ta hudu suratun nisa'i wa kazana minha isnatayn wa na darsan mi darsa na darsi na ashirin da biyu mun fara darasin mu da ya gabata bi ibafatil hasanati was sayyiati ila al insani ta hanyar jingina ma samun kyakkyawan sakamako ko mummunan sakamako sawa'un a nan duniya ne ko a gobe lahira to ana jingina ma dan adam din da abin ya shafe shi bi itibari annahu huwal musabbab saboda dai da mai kyau da mara kyau shine musabbabi wa annar rasula muballagun kuma mun ji cewa shi dai manzon da Allah ya aiko mai isarwa ne an rabbihi daga wajen ubangijinsa jakada ne wa laysa lahu min al-amri shay ba shi da wani al'amari tsakanin ka samu hasana ko ka samu sayyi'a ya danganta da abin da ka zabar wa kanka fal insanu huwa allazi yaktasibu hasanatan aw sayyi'atan bi ikhtiyari wa min samma daga nan dai sami'na bi fadlir rasul muka ji falalar manzo sallallahu alaihi wa sallama wa ismatihi da kariyarsa cewa shi ma'asumi ne bi anna man ata'ahu dan Allah ya ce duk wanda yau manzon biyayya to fa kada ata Allah kenan kaga shi na musamman ne a wa kazalika gururul munafiqina haka dai muka juru rudanin munafikai sai da zace su sun ji sun bi amma ƙarya suke su koma gefe suna shirya wasu ƙulle kulle ila an katamna darsa hadda muka rufe wancan darasi na jiya bil irshad ila ila tadabir alquran da nusantarwa zuwa ga ake lura da ma'anonin alqurani inda Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera wa amma sanabda'u bihi alyawma insha Allah to game da inda zamu tashi yau ya qulu zuhaili zuhaili yake faɗa a cikin tafsirul wasit wa qad hazzara alquranul karim min tamazzuqi min umma Alƙur'ani ya hana keta raba kan al'umma wa isha'atul akhbar alkaziba da yada labarai na ƙarya wa di'ayatil mugriba allati tufarriqu wala tajtama yada da'awa ta rudu wadda za ta raba kan mutane ba za ta haɗa kan mutane ba wata sai'u wala ta hasan za ta munana tsakanin al'umma ba za ta kawo kyautatuwa ba wa hadimul aduwa kuma yada irin waɗannan abubuwa za su yi wa abokan gaba hidima ne wato haƙiƙo a hadafahu tabbatar da manufar abokan gaba tunda kuma kun haɗa kun kasa haɗa kanku kun raba kanku alkabisa wala budda hina izin min wa'ayin shamilin lalle babu makawa mutane su zama suna faɗake kuma faɗakarwa da ta game kowa da koma kowa da kowa wa kiyadatin hazimatin kuma su zama suna da jagoranci yanke wa tajawuzin li ba'asi, ba'fi kuma lalle su kiyayi rauni wal inhizami dakili da abin da zai rusa su a cikin gida wa zalika bil iqdami alal jihadi wannan ko duk ba zai faru ba sai su in sun yadda za su yi kokarin kare kansu koda da rayuwarsu ne kare addinin su kora da rayuwarsu ne wa tahridul mu'minina alal qitali da zaburar da mu'mine akan yin yaki lissu isali an shidatil hadilina domin a tumbike waɗanda suke kokarin su kawo tasgaro aljibana'u wanda suke sune matsaurata allazina yunafiquna wa yakiduna li ummatihim suke munafinci suke wa al'ummar su kaidi fi sirri wal kifa'i a fili da a فقال الله تعالى sai Allah yake آية تتا ما ta tamanin ما لو أمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نعم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم a ita ce wa'in zaga abu ita za mu tashi in ka ce yi ya fi lati dabbaru da mafana وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين, لعلمه الذين يستنبطونه منهم م. ولولا فضل الله عليكم ورحمته Allah الشيطان إلا قليلا نعم الله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر idan al'amun shine wato kwanciyar hankali nutsuwa ta same su amrun min al'amni idan wani al'amari na al'amu wato aminci ya same su albagawu ya ce ai alfatahu wal ganima aka je yaƙi aka samu buɗi aka samu ganima aula khawfi ko kuma aka akasin haka wani abu na tsoro alqillatu ko alqatl wal hazima ya zama musulman sune suka yi shahada kuma su aka yi nasara a kansu to azau bi su wa'incan kuma sai su samu abin yi sai su dinga yadawa ai ga abin da ya faru su riga kowa faɗa asha'u wa afshu to wato yada ibn kasir yace inkarun alaman yubadiru ila al-umuri Allah subhanahu wata'ala yana inkarin 'yan gaggawa a al'amura ƙabula ta haƙiƙuwa tun kafin a haƙiƙance su shi ka san wani a san a ce a baki a gurinsa aka fara ji sai je isar da saƙon ba da ba haka yake ba ko labarin da bai tabbata ba saboda tsabar ake shi ya fara faɗa fa yi ya ba da labari wa ya fi ya yada wa kadi la ya kunu la hasihatin kuma tana iya yi wa labarin da ya fara zumuɗin ya yada ba shi da inganci wa bawaba baban imam muslim ya yi babin annahai anil hadisi bi kulli ma sami'a hani akan mutum ya je ya shiga ba da labarin da abin da ya ji akwai hani a kansa a shar'ance domin duk wanda ya ce duk abin da ya ji zai ba da labari to in kana neman makaryaci kuma ka same shi Eh, in ka ce duk abin da ka ji sai ka adar to mafi yawanci ma mafi yawancin karye za ka za ta fi yawa a cikin idar da labarin ka imam muslim yake cewa haddathana ubaidullah ibn al'ambari yi haddasa na abi haddathana muhammad ibn ibn al-musanna abdurrahman ibn mahdi قال حدثنا شعبة عن كبير بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzo Allah daraja da amince Allah tabbata a gare shi yace kafa bil mar'i kadiban ai ya ishi mutun ƙarya an yuhaddisa bi kulli ma sami'a yace sai ya sanar sai ya ba da labarin duk abin da ya ci to ya isi mutum ya zama makaryaci inda ya ɗau wannan ɗabi'ar eh inda sai ka da abin da kaje sai ka ba da labari to ka zama makaryaci Allah ya ce walau rudduhu to da da ma suka ji labarin yakon su fara yaɗawa, su mai da labarin mana ilar rasuli tun da abin da ya shafi tawagar musulmi ayar rundunar musulmi da ta fita yaƙi cin nasara ko hazima in an ji wa ya kamata a kawo wa labari babba dan abdullahi farin jakada to amma kawai dama masu jira suke su ji su yada saboda haka to da za su mai da shi zuwa ga manzan wa ila ulil amri minhum kuma zuwa ga waɗanda sai su ne matsibinta al'amura a cikinsu to kamar dai da muke ƙoƙarin a fahimci alƙur'ani ba zai fahimtu ba sai da hadisi yanzu a ƙarƙashin wannan ayar ma za ka fahimci haka Allah yana gaya mu da idan da suka ji labarin an yi nasara a kan musulmai ko da suka ji labarin musulmai sun ci nasara su shiga yaɗawa a gari me yasa ba za su yi suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba in ma matsala ce ko kuma ma'ulul amri waɗanda sai sun wajibinta al'amura ne amma ba kai kawai a gari ka ɗauka ka yaɗa ba to yanzu wannan ayar sahabbai sun yi aiki da ita ko ba su yi aiki da ita ba in sun yi aiki da ita to kaga shi yanzu wani abu ne da ba a cikin qur'anin ba aiki abu ne da aka yi a waje practicing ɗinsa kaga sai dai a hadisi ka sami yadda aka yi to idan mutum ya ce bai yarda da hadisi ba zai fahimci wannan Allah sa muna ganewa yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maimakon yaɗa labarai daga yazo da sun mai da abin da suka ji din wajen manzo Allah sallallahu alaihi zuwa ulul amri minhum la alimahu allazina yastanbi'unahu minhum to da wanda suke istinbadin gane hukunce hukunce masu ilimin su ko ulul amri nasu da sun san me ya kamata a yi mai tafsirin manar yake cewa raddu shay'i sarfuhu wa irja'uhu wa i'adatuhu shine juyar da abu da mayar da shi وفي رد وفي الرد هنا وفي قوله السابق فان تنازعت na dangane da abin da ya shafi kwa juyar da al'amura zuwa ga annabi to ai dama ya gabata a ayar da muka wuce cewa fa in na fi shay'in ku farduhu mai Allah ilallahi war rasul idan kun samu ce ne na ce ma a tsakanin ku ba wai labari ya zo muku ba ku ne gashi nan kuke cikin matsala din to ku mayar zuwa ga Allah da manzansa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ma'ana at-tafawidi jingina al'amura ai walau arja'u hadha al-amru al-am wani al'amari na gaba daya allazi kabu fihi wanda su suka kutsa cikin sa wa aza'u bihi suka fara yadawa wa fawwaduhu ila ar-rasul da sun kai shi zuwa ga annabi sun barwa annabi sallallahu alaihi wasallama wa ila ulil amri minhum ai ahalin ra'ayi wanda suke da ta cewa ake jin maganar su wal ma'rifati bi mislihi min al'umuri suke san irin waɗannan al'amura al'amma wal suke da iko alal fasli fiha su bambancewa rarrabewa tsakanin abin da yake ciki akwai wahum a halli wal aqdi wa innan sune ahalul halli wal aqdi wanda suke da alhakin kuncewa da ɗaurewa. an abin ya taso da kun zo kai ta faɗa a gari kai fada ka ba amfani samu ɗan wakilin unguwarka kansila din kai kai abin local gama wani ma bai sani ba a can a yi abin nan a in jiha ce samu wakilinka ko ciyaman ko dan majalisa ya kai jiha in sanat ne in yan majalisar tarayya ne kaga yanzu ka kai wa ulul amr waɗanda su suke da wato jibintar al'amarin ya za a bullo lamari kuma ya za a gyara shi suraka wa fawwadu hu suke musu wahum ahal halli wal aqdi minhum allazina tasiqu bihim al-umma wanda al'ummai suka amince da su fi siyasatiha a wajen jagorancin su wa idaratu umuriha da gudanar da al'amuran su li ilmahu la alimahu allazina yastanbiquna yastanbiquna to da waɗanda suke istinbadi sun gane minhu a cikin su ay la alima zalika al-amru allazina yastakhrijunahu wa yuzhiruna suke wato kokarin bayyana abin da yake shine daidai makubi ahu minhu Allah ce walaula fadlullahi alaikum to ba dan falalar da Allah madaukakin sarki yayi muku ba wa rahmatuhu da rahamarsa lattaba'atumu shaytan da duk gaba ɗaya shaytani za ku illa qalila in an samu ɗan wanda za su ragu to ɗan cikin cokali ne Ibrahim al-Qaddan yake cewa walaula fadlullahi alaikum ba dan falalar da Allah yayi muku ba bi tasbiti qulubikum da tabbatar da zukatanku alal imani akan imani lattaba kuma shaytana to da mafi yawancin ku shaytan zaki Allah ka tsayar da mu walam yanji ba wanda zai tsira min igwaihi illa qali daga ru'in shaytani sai yan kadan Wakila, a cikin tafsirin manar aka ce inna hazihi al-aya fil munafiqina wannan ayar dama dai guda biyu ake jingina ma masu masu raunin imani ko kuma munafikai to yace an ce wannan ayat ta sauka ne game da munafikai wa humul ladzina kanu yuzi'una masail al-amni wal khawf sune suke gaggawar yada matsala ta cin nasara a yaƙi ko kuma an ji an samu matsala a yaƙi in ta matsala suka yada to dama abin da suke so kenan dan musulunci su ba na gaskiya bane in ta nasara suka yada kuma suna gaya wa 'yan uwansu su yi ɗan-tsan ga fa abu ya juyo wani hauya mimma bage an yi turakali a halihi irin abin da ya dace a bar shi ga wanda suka dace da shi waƙila hum du'afa'ul mu'minin wasu ce kuma su ne raunanan mu'minai wa huma qaulani su ne dai maganganu guda biyu fi man sabaqa dangane dama wanda suka gabata alhadisa alhum wanda aka yi magana kan su fil da lati qablaha a ayat da kafin wannan wa amma ya ta'allaku bil ayati taliya amma game da aya mai zuwa Ƙalar razi razi yake ta lamma amara bil jihadi lokacin da Allah ta'ala ya umarni da jihadi wa raggaba fihi ya kwaɗaitar da ai jihadi a ashaddat targibi mafi tsananin kwaɗaitarwa fil ayatil mutaqaddima a ayoyin da suka gabata wa zakara fil munafiqina qillati ragabatihim fil jihad ya ambatan maka munafikai karancin kwadayin wajen ɗaukaka addinin Allah bal zakara anhum shiddata sa'ihim a ya ma ambaci tsananin ayyukan su fi tasbitil muslimina wajen wa musulmai gwiwa an jihadi gabarin jihadi ada ila ilal amr sai ya dawo dai zuwa ga umarni bil jihadi da jihadi din a wannan aya fa qala ta'ala sai Allah yake cewa فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا بتقرير منار يتشع ولما قال إن الرسول ليس حفيظا عليهم da Allah subhanahu wataala yake in sun bijire ba kai da ba tura ka mai tsaro a kansu ba a karatun mu na jiya to lokacin da Allah ya ce an rasul laysa hafizan alaihim wa inna ma huwa muballighun anillahi ta'ala abin sani kawai shi mai isar da sako ne jakada ne na Allah kamar da muka ce fa zakkir inna ma anta muzakkir dama kai jakada ne yawwa ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilaika min rabbi ya kai manzo isar da abin da aka saukan maka daga wajen ubangijinka ayyada haza to sai Allah ya karfafi wannan wa awdahu ya bayyana shi bi qawlihi da cewa faqatil fi sabilillah to kai yaki yana magana da manzo sallallahu alaihi wa sallam dan daukaka addinin Allah kuma la tukallafu illa nafsaka karka kallafa ma wani kai sai kanka kai da kai Allah yake kawai qatil kai aka fi ili amri ne naka ne ibn kasir yake cewa ya amuru ta'ala abdahu wa rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala yana umartar bawansa manzansa annabi sallallahu alaihi wa sallama an yubashira alqitala bi nafsihi yayi fuskanci yakin da kansa wa min wa man nakala alaihi fala alaihi minhu amma wanda ya doge ya ƙi fita jihadi fala alaihi minhu ba wani abu da annabi sallallahu alaihi zai iya yi a kansa kawai ya rabu da shi wali haza qala wannan yasa Allah ya ce la tukallafu illa nafsaka karka kallafa wani in ba kanka ba Abdurrahman Sa'idi yake cewa ai laysa laka qudratun ala ghairi nafsika ai baka da iko akan waninka kai kake da iko da kanka kowa Allah ta ina hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun dora mun nusantar da shi ta farki imma shakiran ko ya zama mai godewa Allah ta hanyar yin abin da Allah yake so wa imma kafura ko ya zama mai cewa Allah tabaraka wa ta'ala to kowanne Allah ya masa tanadi inna atadna lil kafirin silasila wa aglalan wa sa'ila wanda ya gode akwai tanadin godiya wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijin ku shela yayi sanarwa yasa aka yi la in shakartu idan kuka gode cikin ni'imar da ya muku godiyar shine kai abin da yake so ina jin a baya amin sha faɗa godiya tana buƙatar manyan rukunai guda uku din ni'imar da Allah ya maka ta lafiya ce ta dukiya ce ta mulki ce ta wata basira ce ko ta dai manyan rukunan godiya uku ne na ɗaya shine yadda da ni'imar karka ɓoye ni'imar al'itirafu bin ni'ima yadda da ni'imar in ta dukiya ce ka ake ta iya cin hatsi ne yau lahadi muke ko ko litinin lahadi muke kagawa wukiyar ne ba banki amma inda a daren yau za a tada gidan miliyan ashirin a unguwarsu zai iya biya da dare ba sai an je banki amma shi idan ka kalle sama har ƙasa ba za ka tara dubu biyar a jikinka ba ya ka gaban na ta yi annabi kuma ya gaya wancan dan kirin ya ce Allah in yawa mutum ni'ima yana so ya ga asarin ni'ima alamar ni'imar a tare da shi to abu na farko shine wato yadda da ni'imar kenan kar a koye ni'imar abu na biyu jingina ni'imar ilal mun'imi zuwa ga wanda ya ni'imta ka shine Allah karka yadda da cewa wayanka ne kai ma iya wanka ce akwai wanda yake ganin wayansa ne shi ka ce to in kasuwa ya je to ai akwai wanda a gabansa sai su yi cinikinsa su ba da la'ada bai sani ba in wayo ne abu amma kuma suna sa ko kuma suna kallonsa ba su da abin da yake da shi shi mara wayan kenan yanzu wayan da yake bayarwa ko ko Allah ne Allah ne in economics ya je karanta a jami'a yanzu yake ganin kai ma dan baka iya baka da tattali ne shi tattali ne ya bashi sai ka tambaye shi a malaman jami'a da suka koyar da shi duk sun fi kowa kuɗi ina jin sun fi kowa kukan kuɗi ma ko yajin aiki kullum daga an gama wannan a shirya wannan kaga in economics din ne yake bayarwa malaman economics sai su fi kowa kuɗi ai ko saboda haka abu na biyu shine jingina ni'imar ilal mun'im kar ka dauka wayanka amma idan ka dauka ka ce to yanzu ka zama ɗan karamin aruna aruna ne Allah ya bashi dukiyar da aka ce ba wai dukiyar ba dan dukiyar sai an dora wa katti ba kato ɗaya ba kai ka kawai mukullan da zaka zubo a aljihunka ke rinjayar aljihunka in ka je kasuwa shagunan nawa zaka buɗe da su amma shi ba a zuwa aljihunka rinjaya ba ba ƙato ɗaya ba a akwati ya ɗauka ƙarfi za su ɗauka to wani irin dukiya ce wannan ita kuma saboda yawanta to da Allah ya bashi wannan dukiyar sai yake alfahari sai yake kafafa sai aka yi masa wa'azi aka je kaga karuna la tafraha inna Allah la yuhibbul farihin kada kai alfahari Allah baya san masu alfahari wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah kaga karuna wannan dama ce aka baka ta neman lahira a duniya mazara'atul akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ba wai ka nemi lahira ba karka manta manta ka na duniya ba haka ake nufi ba a dama a duniya kake a a karka manta rabon ka na lahira minar duniya daga nan duniya dan daga duniya ake neman lahira ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka kada ka nemi barna a bayan ƙasa ƙaruna dai sai da aka masa wa'azi sai ce inna ma utituhu ala ilmin indi dukiyar ta kuke hada ta da Allah ya yi wannan basira ta ce wayewa ta ce to da yawa Allah wannan gadara ne ya faru da shi fakasamna bihi wa bidarihi al-ard sai Allah yake sai muka kissufe kasa da shi aka waye gari ya zama tarihi kabar kana suraka abu na biyu da cikin rukunan godewa Allah ka zingina ni'imar zuwa ga wanda ya maka shine Allah abu na uku ka abin da Allah yake so da damar da Allah ya baka in kuma ka sharar masallaci za ka yi ta kasuwa na sha baka misali sai a zo masallaci masallaci yana da matsalar dubu hamsin dubu ɗari in ta dubu ɗari biyar ce ya fi ƙarfin ya yi ba a sani ba amma masallacin ya yi wata da watanni da matsalar dubu hamsin dubu ɗari in an tashi ba da taimako yadda ƙarshen da yadda wani ma ya jaure ya jefa dubu ɗaya shi ɗari biyar zai jefa amma da sahajiya kuma za su tado wata shiriri ta wani biki ko na ba su zai ne kasan arnanci ne fa ba musulunci ba to amma musulmai sun dauka saboda su mata yan alakashe ne shedan kuma sai ya rako su da mazajen su to in sajiya suka ce za su yi birthday dubu hamsin din da ya hada ya hana ko a masallaci su dari da hamsin zai ba su a yi dai abin da ake so to ka gani to in ka isharar masallaci za ka yi ta kasuwa kana kin yin abin da Allah yake so to abin da shedan yake so kake yi dan ko hana kai ko in dukiya ce ko hana kai yayi kuma kai ka ci ba to shi Allah ba ajiya ya baka ba cewa wa amfiku duk wa amfiku yake sa cikin qur'ani kai kuma baka ka aje ka bi umarnin sa kenan to da kuwa innan sune manyan rukunan gode ma Allah yadda da ni'ima jingina ni'imar ilal mun'imi yin abin da Allah yake so da ni'imar da ya baka wannan manyan kenan banda kanana saboda ka duk wanda ya yadda Allah yake so to zai haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya samu sakamakon sa makuran cikakke wanda kuma ya bin yadda Allah yake so to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba ta ta ciki tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa zai doka amma shi dai Allah ya umarce shi yayi saboda a ƙarshe sai ce amma wa harbil mu'minina alal qitali su mu'minai ba tilas zaka musu balasta alaihim bil musaytir a harbil mu'minina alal qitali su ma zaka zaburar da su yaki yace wa haza yashmilu kulla amrin ya hasilu fihi nisha fihi mu'minina duk umarin da al'amarin da zai bawa mu'mine nishaɗi wa quwwati qulubihim ya karfafa zukatansu min taqawiyatihim muna karfafa su wal ikbari bi da'afil a'da'i wa fashalihim da kuma ba su labarin wato raunin abokan gaba da watsewarsu wa bima a'adda lil muttaqina da ba su labarin abin da Allah ya tattalawa masu tsoron Allah minas sawabi na daga lada wa ma alal mutakallifina da kuma laifin da yake kan wanda su kuma suke dogewa ba sa san zuwa yin yaƙi din min al-iqabi na daga aquba fa haza wa amsal to wannan da irin makamantansa kulluhu yadkhulu fi at-tahridi yana shiga karkashin zaburarwa alal qitali akan yin yaƙi asallahu tabbas Allah tabaraka wa ta'ala in kun cika sharadin hanya kuffa zai kame ba asal lazina kafaru wani yaƙi wani ƙarfi din na kafirai zai kame muku ai biki talikum ya hana su yaƙarku saboda kun tashi kuna yaƙi ko fi wata haridu ba'dukum ba'da sashen ku yana ƙarfafa sashi yana zaburar da sashi wallahu ashaddu ba'atan Allah kuma in ana san kamu ne yaƙi ne to ai shine ashaddu ba'atan ai quwwatan wa izzatan ƙarfi da ɗaukaka duk suna hannun Allah wa ashaddu tankila kuma Allah subhanahu wata'ala shi fi kowa tsananin wato aquba yuqalu nakaltu rajili, ai na yi wa mutumin akuba tankilan akuba minan nakal wa huwa al'azab shine na masa azaba wannan kamar da cikin faɗin Allah madaukakin sarki wasariq wasariqatu faqatu aydiyahuma arawo da ya in sun tabbata da shaidu to sun saci abin da ya kai nisabin yanke hannu to ku yanke musu hannayensu da za an bi ba sakamakon abin da suka aikata shahidin sai ce mai nakalan minallah ba. haƙuba ce daga wajen Allah ta'ala wallahu azizun hakim to shi yasa annabi ya ce ashaddu tankila shi yafi kowa tsananin azaba Rashid Rida yake cewa wallahu ashaddu ba'atan wa ashaddu tankila la yakifannakum ayyuhal mu'minuna tunda Allah shine wannan yafi kowa to ku kuma mu'minai kada ya tsoratar da ku ba su ha'ula kafirina karfin wa'incan kafirai wa shiddatuhum ko tsananin su ya tsoratar da ku wala tusaddannakum wala kuma an ta'atir rasul kada wannan ya hana ku yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya wal amaru bi tahridihi kar ya hada ya hana ku yin aiki da zaburar da ku da ya muzinina muktarina kuna masu jawwa kuna masu zabi fa inna allaha ta'ala lazi adahu bin nasari Allah ta'ala wanda ya masa alkawarin cin nasara ashaddu ba'asan minhum ya fi wa'incan kafiran karfi wa ashaddu tankila ya fi wa'incan kafiran azaba nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa azabul alim ashaddu tankila kenan lahum mimma yuhawiluna an yunakilu bikum ta abinda suke kokarin su sa wato su karya muku gwiwa walakin sunnatahu sabaqat sai dai sunnar Allah ta gabata bi an takuna al'aqibatu ƙarshen al'amari ya zama li ahlil ga wanda suke da gaskiya ne idan taqaw amma fa idan suka ji tsoro suka kiyayi asbabal abin da zai kawo musu wato taɓewa tabewa a sababar difa'i suka riki dalilan da za su ba su kariya kuma wasu sabati tare da haƙuri da kuma kafuwa akan haka li'annahu yansuruhum domin Allah zai taimake su wahum qa'iduna aw wahum ƙa'iduna aw muqtasirina fil fil jari ala sunnatihi suna zaune ko sun takaita a bisa dai abin da yake gudana na sunnarsa allati la tabdila tabdila laha ba canja ta wala tahwila ko ba jirkita sunnar Allah inda an tsaya kan sunnar tsarin su to shi kuma ba ta da alƙawari yace dai wayi ukazu min al daga wannan aya za a tsauki annallaha ta'ala kallafa nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama an ƙatila Allah ya kallafa ma annabinsa ya yi yakin kafirai allazina qamu da'awamu da'awatahu wanda suke kalubalantar da'awarsa bi quwwatihim da ƙarfinsu wa ba'atihim da yaƙinsu wa in kana wahdahu Allah ce ko da shi kadai ne ace qatil shi fa shi aka wa umarni wannan kama fi qaulihi kamar yadda Allah wata wa ta'ala yace da shi fasda'a da tu'umar. kai yanke ka isar da abin da aka umarce ka wa da anil mushriki ka rabu da mushrikai ka duk abin da zai kawai kai sakon ka isar sai ka isar shi ka zo isarwa inna inaka mustahzi'in yan izgilancin yan hana ruwa gudu din yan ba za a yi badin Allah ya ce fa inaka mu mun wadatar maka su suwaye allazina yaj'aluna ma Allahi ilahan akara ba dai wa'annan mushrikan bane da suke sawa Allah kishiya fa ya alamuna. da sannu za su sannu Allah ce walaƙad na alamu annaka ya zai sadaruka bima ya kulun mun san kana samun damuwa dangane da abin da suke faɗa ne da ce masa fala kun fi sadarika harajun minhu ala arafi to na alamu annaka ya zai sadaruka bima ya kulun dangane da abin da suke gaya maka fasabbih bi hamdi rabbik kai tasbihi ka ci gaba da gode ma ubangijinka wa kun mina sajidina ka zama cikin masallata wa abdu rabbaka hatta ya ati ya kallake ka ci gaba da bautar ubangijinka ba ranar bari har mutuwa ta zo maka sotul hijiri har zuwa ƙarshen ta wahiya tajillu wannan dai umarni da Allah ya cewa annabi yayi yakin da kansa tajillu ala annahu aba'u min ash-shaja'ati Allah tabaraka wa ta'ala kenan ya bashi sadaukantaka malam ya udi ahadan min al'alamin irin sadaukantakar da aba wani ba wasiratuhu kuma idan ka tafi tarihinsa sallallahu alaihi sallama ta dillo ala zalika yana nuna maka haka Allah ya bashi wannan fa huwa qadi tasadda li muqawamatin nasi kullihim shine fa fuskanci mutane gaba daya bida'awatihim yana kiransu ila tarki mahum alaihi cewa su bar abin da suke kai min balali na bata wattiba'i nurin ladhi unzila ma'ahu su bi hasken da aka saukan masa tare da shi shi kadai ya fuskance su ka gani har sai da ta kai ƙurai shawa sun rasa yadda za su yi da shi sun samu baffanta abu ɗalib ka hana shi an yi kwamaki an zo an sami shi zuwa na ɗaya sun faɗa sun tafi bai iya masa komai ba zuwa na biyu sun faɗa sun tafi bai iya masa komai ba a zuwa na uku sai suka ɗauko umara ta binul wali wani saurayi ne ɗan gidan walidu binul magira suka zo suka ce ku hazal fata wala laka matsalar kare ba ɗa ce ka kasa masa magana to riƙe wannan ɗan ya zama ɗa a gare ka ka ba mu ɗan ɗan uwanka mu kashi a ƙarshen hauka kenan ko ya kalle su ya ce bi isa masu tsalabuna amma tur da abin da kuke nema a tuɗu ni ibnaku yanzu kuku ba ni ɗanku li'urabbiyahu ni na rene shi o iKum ibni li taƙatulu ni kuma na ba ku ɗana ku kashi hankali common sense zai dauki wannan tilka izan qismatun riya to da sai suka juya suna makaskanta kwalliyar su bata biya kudin sabulu ba ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ni ba addinin ba addinin ka nake ba kawai matsala ce ta kai dan dan uwana ne kabilanci to ko ka daina ko na barka da su amma ka gane wannan shaja'ar da malam yake magana ta annabi rahama annabi ya kalli baffansa ya ce wallahi da za su ɗauko rana da zafinsa su ɗora a tafin hannuna da girmanta su ɗauko wata su ɗora a tafin hannuna ɗaya don in bar wannan da'awar kira zuwa ga addini abinda Allah ya aiko ni da shi lam atruk hadha al-amr ba zan bar wannan lamari ba hatta yuzhirahu Allah har sai Allah ya bayyana shi au ahlika junahu ko na halaka saboda shi amma zan can bari bai taso ba ka gani daga nan shi ma baffan nasa ya yanke kaunar cewa annabi ba zai bari ba amma saboda Allah ya yi zai amfani addinin kamar yadda annabin ya ce sau da yawa addinin yana samun nasara da wanda bai da rabo a cikinsa to Allah ya yi baffan nasa zai amfani addinin sai kasa barinsa sai ce masa iza habwa kulma a hababta ka je ka faɗi duk abin da kake so fa wallahi ina maka rantsuwa da Allah la usallimuka abada ba zan sallama ka ba har abada ka gani shi yasa su biyu sun ba shi gudunmawa da shi da sirri na kadija to kuma sai suka mutu shekara ɗaya shi yasa shekarar da suka mutu annabi ya kira ta amal hazan shekarar bakin ciki na alfisa ya rasa matarsa ya rasa babbar ka gani saboda haka walan ma qataluhu qatalahu shi kaɗai lokacin da suka yaƙe su zai yaƙe su wa qadin hazama ashabuhu anhu kai akwai lokacin ma da sahabbansa sun gudu sun ban shi marratan wani lokaci fa iya sabitan amma shi ya tabbata kal jabal kaman dutse la yatazalzal bai girgiza ba bayan bai girgiza ma yana cewa anan nabiyyu la kazib wa ana bin abdul mutallabi anan nabiyyu la kazib wa ana bin abdul mutallabi yana cewa ni ne dai annabin ba ƙarya bane mu wanne ne dan gidan abdul mutallabi a yakin uhud ne akai wannan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tura kaga wanda yake nuna maka kenan Allah ya bashi shaja'a shi yasa ce masa katil da kansa kawai yayi yaki wa qala al-bukhari ya faɗa fi babi darajatil na fi sabilillah a babin darajar masu ɗaukaka addinin Allah inda Imamul bukhari yake cewa haddathana yahya bin haddasa na fulaihun an hilali bin aliyin an aba ibn yasarin an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wa wa sallam yake manzo Allah ya ce man amana billahi duk wanda ya imani da Allah wa bi rasulihi ya yi imani da manzansa wa aqama salata ya tsaye da sallah wa sauma ramadana ya azumin watan ramadana kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna to haƙƙi ne da Allah ya ɗora wa kansa an yudkhilahul jannata ya shigar da shi aljanna manala ce jahada fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha ko kuma bai fita jihadi ba yana ƙasarsa da aka haife shi a cikin ta faqalu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah afala nubashirun nasa ba za mu yi mutane bishara da wannan ba kala sai ya ce inna fil jannati mi'ata darajatun to ai a cikin aljanna akwai wasu darajoji guda 100 a'adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah ya tattale su don masu jihadi don ɗauka addinin Allah ma baina daraja ta yi tsakanin daraja da darajar take gabanta kama baina sama'i wal arzu kama abin da yake tsakanin sama da ƙasa ne fa iza laha idan za ku roƙi Allah fa sa'aluhul firdausa to ku roƙe shi aljannar firdausa fa innahu awsatul jannati domin firdausa shine tsakiyar aljanna wa alal janna shine kululuwar aljanna urahu fawqahu Arshin rahman ya ce ina ganin ma samansa al'arshin al rahman ne amma cikin umdatul kari mai umdatul kari sharhin bukari ya ce wannan ziyada ce sharhi ne bukari ya shigar da shi wa minhu daga dai wato alfirdausi ne al anharu ƙoramu suke na aljanna suke tasowa qala muhammadu bin falahin an abihi wa fawqahu arshin rahman yake samanka kuma al'arshin rahman ne to da ba asalin hadin hadisin bane wa anin lati sanaqifu hal yau yawma to game da ayar da zamu tsaya akan ta a yau fiha bayanu qiyamul insaniya to ita kuma za a yi mana bayani ne na qiyamul insaniya mutuntaka ta wato ɗan adam a ce ga mutum kuma mai mutunci ga rayuwa ta mutane ba ta dabbobi ba wa kasatan fil mujtama'il islami musamman a zamantakewar musulmai li'annal islam dinun domin shi musulunci addini ne yada ila tarahumi wanda yake kira zuwa ga tausayin juna wata aɗifi da tausasawa wal ikha'i da yan uwantaka faƙala ta'ala sai Allah yake faɗi a aya ta 85 a ramma من يشفع شفاءة حسنة يكن له نصيب منها نعم ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها نعم وكان الله على كل شيء مقيتا جزاكم الله خيرا Allah ta'ala ya ce man yashfa'a shafa'atan hasanatan duk wanda ya kai dauki ga wani dan uwansa akan wata matsala tata kuma shafa'atan hasana yayi abin da ya kamata yayi abdurrahman ya yace almaradu bi shafa'ati huna atta almuawanatu shine taimakekeniya dama Allah ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku yi taimakekeniya akan abin da yake nagarta ce da tsoron Allah amma kada ku yi taimakekeniya akan al-ism sabo da ke tsare iyakar Allah annabi hadisi yace ce muslimu lil muslimi kal bunyan musulmi da musulmi dan uwansa kaman gini ne ya shuddu ba'dahu ba. sashensa yana karfafa sashi wani hadisi yace masalil mu'minina fi wata wa ta'atufihim wato kwatankwacin musulmai wajen kaunarsu da juna da jin kan junansu da tausaya ma junansu ka sali jasadi kamar jiki ne guda daya idan shi ta kamin hukudun idan wata gaba a jikin ta kamu da ciwo to ta da'a lahusa irin jasadi dukkan sauran jikin sai ya kamu da ciwo sakamakon gaba guda ɗaya. to haka mumini yake idan wani abu ya taso wa mumini daya to ya taso wa mumini gaba daya tawa'un alkhairi ne ko kuma sharri ne innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akawaykum ku kyauta tsakaninku wattaqullaha ku ji tsoron Allah Allah mai tausayin ku ne mai jin kanku ne so yace almu'awalatu ala amrin min al'umuri faman shafa'a gairahu duk wanda ya tausaya ma dan uwansa wa qama maqamahu ya tsaya matsayinsa ala amrin akan wani al'amari min al'umuri min umuri alkhairi daga al'amuran alkhairi wa minhu shafa'atan lil mazlumin daga nan ne ake cewa an ceci an taimaki wanda aka zalunta liman zalamahum ga wanda aka suka zalince su shine annabi yace unsur ka zalimun aw mazlum ka taimaki dan uwanka in yana azzalimi kuma ka taimake shi idan an zalunce shi a suka ce to wanda aka zalunta dai mutum za mu taimake shi a neman masa haƙƙinsa amma ya za mu taimaki azzalimi sai annabi ce ku kame hannunsa ku hada shi zalunci kun taimake shi saboda haka shi wannan shine ma'anar wato sheto ɗin to ya kullahu nasibun minha shi wanda ya yi tsaya akan buƙatar wani ya yi wannan shafa'a ɗin taimakon to yana da nasibin min harabo na wannan abin da ya yi min shafa'atihi bi hasabi ta'aihi gwargwadon kaikawansa wa amalihi da aikinsa wa nafa'ihi da amfanin da ya bayar gudunmuwar da bayar wajen taimaka ma wancan ya fito daga halin da yake ciki wala yanqutu min ajrin asalaini wal mubashirin shay'a kuma ba za a tauye masa komai ba wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan amma wanda shi kuma inda yake kaiwa gudunmawa inda ake mummuna ne su za su yi ta'addanci yana tare da su su za su kulla tsiya yana tare da su su za su yi shaƙenci zai taimaka musu to ya kulla hukki fulun min ha to shi ma yana da kasan alhakin abin da aka yi eh. wa man awana gairahu duk wanda ya taimaka ma waninsa ala amrin min sharri ko min sharri al'amarin sharri kana alaihi kifulun min al yana da wani yanki na daga zunubi bi hasabi ma kama bihi gwargwadon abin da ya kai na gudunmawa wa awana alaihi ya taimaka akan wannan wato sharri din wa qarrara zalika bi qawlihi sai Allah ya tabbatar da haka da yace wa kana Allah shi bila ma fa Allah tabaaraka wa ta'ala ya kasance ala kulli shay'in akan kowane abu muqitan ay shahidan hafizan hasiban yana mai shaidawa da abu yana mai kiyayewa da abu zai yi hisabi akan abu ala hadhihi al a'mal faijazi kullum bima ya sahiqu sosai ya saka mu kowa da abin da ya cancance shi wa bawwa muslimin baban imam muslim ya yi babin taharimu zabhi li gairin lahi haramcin yin yanka don wani Allah ina ma'anar yin yanka don wani Allah a ce aljanin ya ce sai an ya sha jini ka je ka zo da rago ka ka zo da kaji yanzu nan yanka ne don wani Allah imam muslim ya yi babin haramcin yanka don wani Allah wala alifa ilihi da la'antar wanda kuma ya yi bayan an hana fa'aura da bisanadihi sai koro hadisi da sanadinsa an amir bin wasila ƙala yake cewa kuntu inda aliyu bin abi talibin wataran ina wajen aliyu ɗan abi talib rabiyallahu anhu fa'atahu rajulun sai wani mutum ya zo wajen aliyu ɗan abi talib faƙala sai ya ce makanan kanan nabi sallallahu alaihi wasallama ya sirru ilaika kai gaya mana wani sirri ne a matsayinka na ɗan gaban goshi ɗan baffansa, ɗan cikin gida wanda ka taso a hannunsa zabibuhu wani sirri annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yi da kai ya kamata mu sani kai maka ba mu labari ƙala fagabi ba sai suna aliransa ya ɓaci wa ya yace ma kana nabi sallallahu alaihi wasallama yasirru ilayya shay'an ni Allah bai yi taɓa sirru da ni ba na wani abin da mutane ba su sani ba ya katimuhu nasa wanda yake koyewa mutane sai ce gaira annahu qad haddathani kawai dai abin da zan iya tunawa in gaya maka ya bani labari bi kalimatin arba'in da wasu kalmomi guda hudu ƙala fa ya ce sai yace ma hunna to wa inne ne ya amiral mu'minina ya sarkin mu'minai qala sai yace qala manzo Allah sallama yace la'anallahu man la'ana walidai na daya Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa an ce me la'antar iyaye an ce ka zagi iyayen wani ya zagi naka yanzu kai ka ja musu amma la'antar su kai kai ka ja musu anan zaka tausaya wasu matasa su ba su da tsara sai ta zagi dan kaza kaza an kawai daga yawa da su kuma wai haka din wai burgewa ne cinyewa ne hasbunallahu wa ni'mal wakil hadisi yace sababul muslimu fisqun wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne ya kasa kafirci kowane abu na da kazanta kazantar baki zagi da a tarbiya ta iyayen mu da muka taso in kai zagi sai a ce zo nan bayan amma faɗa sai a baka ruwa ce ka kukura bakinka kaga ake nuna akan ba ma a nuna maka girman abu amma yanzu shi zagi bare makwatan mu ba sa so a faɗa an ka je bakin tasha duk kalmomi uku zagi ne kawai to a kiyaye tarbiya ba ta san wani kuma ba tsari bane na addini to dai la'anallahu na farko man la'ana walidayhi Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa me la'antar Allah kuma la'antar Allah shine ad-dardu wal ibadu anir rahama Allah ya kori mutum ya nesanta shi gabarin rahama sai a ce to Allah ya la'ance shi shine abin da yawa shaytani alƙi yace ce kharij min hafa naka rajim wa inna ala'ika la'anati ila yawmiddin shine kula da nisan ta daga rahama shine la'anta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to ali dan abi talib ce wa'annan kalmomin guda hudu na daya la'ana Allahu man la'ana walidayhi na biyu wa la'ana Allahu man zabaha li ghayrillah Allah ya la'anci wanda ya yanka ba dan Allah ba boka ne wani camfi ne wani tsafi ne yasa ya yanka, shine zabaha li ghayrillah to Allah ya la'ance shi wa la'ana Allahu man awa Muhudisan ni kuma shine mahallin shahid da yasa da nemo hadisi Allah ya la'anci duk wanda ya taimaki mai banna wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan la'anna Allahu man awa muhudisan din ta malamai suna da fassara bi akan muhudisan din nan wasu suka ce wanda ya taimaki dan bid'a mai kirkiro wani abu a addini wasu suka ce wanda ya taimaki mai banna suka ce wanda ya taimaki dan bid'a to wani ne ba banna ba sannan wa ana Allahu man gayyara manaral ardi Allah ya la'anci wanda ya canza iyakar ƙasa tak anan kuma masu gini sun faɗo duk magina ka tafi sabbin unguwanni kowa san ransa yake shi yanzu da yawa mutane toilet a rabin titi shi yanzu bai ci ƙasa ba bai canza iyakar ƙasa ba me yasa bai a nasa ba yayi a rabin titi sannan kuma ya kawo taya ko dutse ya sa a gefen sokawai din kar a fasa masa to haka yanzu gaba ɗaya titin ɗan abin da rage mutane kaɗan don kayi wannan ka je ka gyara ko a gidanka ka je ka maida ta la'anallahu man gayyara manaral abdi wanda ya ci iyakar ƙasa Allah ya la'ance shi an yi titi da faɗin da ake ganin mota biyu za ta wuce sai zo ya kasa kaya ya ci iyakar ƙasa a shi kuma a daidaita sahu zai sa a nan zai wanke in yi ajiye a daidaita sahu sannan bokitan wankin su ma kuma ya kasu gefen titin shi ma sai ka samu ya ci rabin titin yanzu ka zo ba za ku yi kiliya ba sai dai ɗaya ya wuce sannan ɗaya ya wuce shi yanzu ransa ya daɗe ala sabba na ni ya cinye wa mutane iyakar ƙasa to wani lokacin ba karatu ba aiki da shi in ka san kana cikin irin wannan ka je ka gyara ka je yanzu ga hadisi ne ali dan abi dan yake cewa annabi ya gaya masa la'antar wannan guda hudu la'anallahu man gayyara manaral ardh ga iyakarsa ga ta wani ga ta gonarsa ga ta wani amma kokari yake sai ya ci makwabcinsa a filotin sai ya ci na makwabcinsa a titin sai ya ci na jama'a wannan mafi munin ma fa na jama'a fa ya fi muni dan duk wanda ya wuce ya ji ba daɗi ne kenan ka ɗauka alhaki kuma sanadiyar innan ne ko dai ya kasa kaya akan titin ko dai ya zo ya aje mashin yana wankewa ya sa bokitai ka daga nesa kana ta wada ba ka san rabin titin ya zama nasa an kuka zo ko biyu sai dai ɗaya tsaya sannan a wuce kuma yana ganin bai laifi ba yawwa shi kuma ɗan rintan alhaki shi ba a keken ba ba a mashin ba kawai wai waya ce take damunsa sai ma ka iya fesu guda biyu a kunni sai haka bai sai lokacin da yake tsakiyar titi ba kana ta horo bai ji ba sai ka zo ya ga kan mota ko sai maka haka wuce mana to me ya maka kai ma magana ya zage ka shi ma wani yalla bai din to bai san ma shi kansa fes din a kunnan hagu ake sawa sawa a duka kunnuwan matsala ne a ɗayan ma ba a so a sa kunnan dama duk bai san wannan karatun ba shi dan binni ne aga dan binnin makawaita ne to kaji dai dai akwai la'anta akan wannan sannan hadisi ya zo an amru bini dinar daga amru bin dinar an umara anna rajulan jaa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai yace ya rasulullahi ayyun nasi ahabbu ila allah wani mutum ne ya fi soyuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa ayyul amali ahabbu ila Allah kuma wani aiki ne cikin ayyuka aikin ya fi soyuwa a wajen Allah tambaya nawa bi kenan wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah daraja da amince Allah ta tabbata a gare shi yace ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum lin nasi mutumin da ya fi soya a wajen Allah shine wanda ya fi amfanar mutane to kai cutar mutane ka fi ko kuwa in ba ka dogon tunani sai ka je kana ta abin da kana daukowa kanka alaki baka sani ba to yanzu kaji wanda ya fi soyuwa a cikin mutane an fa'uhum lin nasi wanda ya fi amfanar mutane ina jin hadisin turmizi shi kuma ya ce khairun nas manyan fa'un nas mafi alkhairun mutane wanda yake amfanar mutane fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya cewa ahabbul a'mali ila Allah kuma masoyu mafi soyuwar aiki a wajen Allah sururun tudkhiluhu ala muslimin farin cikin da zaka sanya wa musulmi sururun tudkhiluhu ala muslimin farin cikin da zaka sanya wa musulmi in ba mai sa abin rayuwar mu ta zama ci ba inda ake son farin cikin damuwa muke jefawa Allah ya kiyaye aw takshifu anhu kurbata ko ka yayi masa bakin ciki aw taqdi anhu dainan ko ka biya masa dainan bashi aka ce dainan dalin da fataha bashi aka yi wa dalin kisra din ya zama addini to shine addu'an nan wala dainan illa qadaita kakka ba mu da bashi sai ka biya wanda dan kidan ki naji na taho ne sai zo ki ce muku wala dinan karka ba mu da wani addini sai kaga karshen sa to wala dainan dalun da fata shine bashi dainan karka ba mu da bashi illa qabaita idza tun bi dainin ko yawwa to dainin bashi dinin kuma addini amma sai ka jira cewa wala dinu ni ji wani tije da farin gemun sa muka ga mana addu'a yana cewa wala dinu to to ka gani ba da zabi amince dai ba za mu faɗa ba au ta ɗaru da an ko kuma ka kore masa yunwa da take damunsa kai ba za ka jima abinda annabi ya faɗa a ƙarshe bai ce wala in amshi ma a ake in yi kai kawo tare da ɗan abkilli ɗan uwana musulmi fi hajjatin a wata bukata da yake da ita a habbu ilayya min an a takifa fi hazal masajid shaharat ya fi min alkhairi in yi itikafin wata guda a wannan masallaci kawai ka ji matsala ta taso masa ya zo maka da ita ka shirya ka fito a je a yi maganinta ka yi wannan annabi ya ce ya fi itikafin shekara wata guda a gani shahara filmasajin limajiya kuma a masallacin madina a itikafin wa man kaffa gazabahu duk wanda ya cinye fushinsa ta tara Allahu auratahu shi kuma Allah zai rufa masa asirin ku wa man kazama gaizahu wanda ya kame ɓacin ransa walau sha'a wanda da ya ga dama am yambiyahu ya ɗauki fansa an zai zartar ya ɗauki fansa ɗin. to duk wanda ya kame wannan mala Allahu qalbahu raja'an yawmal qiyama Allah zai cika zuciyarsa da fatan alkhairi a gaban Allah ya tashin alkiyama kuma Allah ce ana inda zanna abdizi ne ina nan inda bawa na ya zace wa man masha a akihi fi hajatin wanda ya tafiya da dan uwansa dan biya masa wata bukata hatta yusabbitha har ya tabbatar da bukatar nan ta biya lahu tabbata Allah lahu qadamahu yawma tazulu al-aqdam Allah ta'ala zai tabbatar masa digadigansa ranar da digadigai suke zamewa a sirati Allah ya datar da mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wannan shine karshen darasin mu Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiya mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ci Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka bamu Mata mataye da suke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirye mana da su Allah ka dora mana da su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure na masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ɗan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu guzurin da su ya rabbal alamina addu'o'in mu Allah ka amsa mana bukatun mu Allah ka biya mana alkaren da cikin wa'annan kwanaki da wannan wata Allah ka tabbatar mana Allah ka sa muna cikin bayan da kake yanta su a wannan wata bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamina Allahumma ya sami addu'a ya mujib du'a. Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha addu'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka التكلان وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين